يا أيها الذين آمنوا إذا في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوان المسلمين لما muka taru a cikin wannan makaranta مقرن سبيل النجاة الإسلامية شاغري فترة أربونجي جار شيب النيجيريا هذا مي مي مال ممو مصمم شيب محمد ناصر كبير حفظه الله وأيضا شيب إسماعيل محمد أرمك da kuma sheik aziz musa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum da kuma mu da muka taru a nan kuma yadda muka yi ma Allah alƙawari cewa ranar da aka fara azumiyar muna buɗe karatun Allah ya domin rahama ta Allah da Allah ke zubewa ranar farko da fata Allah ya samu dace da ita alherin da Allah ka rabu ranar farko ya dan mu mun same shi saboda haka shi ya samu kai gaugawa muka buɗe karatu ranar farko jama'a sai hakuri karatun yau ba karatun na za a yi mai yawa ba illa murna na zamuwa juna mu wa juna barka a shigowar ramadan Allah ya muna jinkiri Allah ya kyale mu ya raya muhammad shigowar ramadan wasu bayi na Allah ba su gani ba suna dab dab sai Allah ya dauki albinai to amma mu kuma kaga Allah ya taimake mu rayuwar ta faɗi cikin ramadan Allah mai muku godiya kan wannan ya Allah yadda muka fara ramadan in lafiya Allah ya samu ayyuka lafiya ya Allah ka ba mu sauƙin yin wannan ramadan ya Allah mu roƙe ka da sunayenka ya Allah ka samu cikin yan tun bayanka ya Allah Allah duk arzikin da ka raba Allah ka raba da mu Allah ba mu ɗaya ba har da ɗiyanmu Allah da matanmu? Allah da mazanmu? Allah da iyayenmu? da abokanmu da malamanmu da makwabtanmu da dukkanin musulmi baki daya ya Allah mu rufe ka ɗaliban wannan makaranta ya ƙara musu imani ya ƙara musu hazaƙa duk wanda azama da miji ne lafiya Allah ya ƙara musu zama lafiya wanda suke fama da matsalar tattalin arziki kuma Allah ya ba su arziki mai yawa mai albarka Allah mu roƙe ka sanadiyar wannan zarzan Allah ya kawo arziki mai yawa cikin wannan shiya ya kawo cikin wannan gari ya kawo cikin wannan jihar cikin najeriya baki daya allah ma roƙe ka don wanda da wata yan matsala da ke hawa ma allah ka yayi masa wanda ada buƙatar alkhairi kuma allah ka bashi allah ma roƙe ka yadda muka fara karatun nan yau ya allah yau muna ɗaya ga watan ramadan na shekara ta hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da yau shi ko nawa ɗaya ga ɗaya ko biyu ga watan nawa biyu ga watan hudu miladiyya haihuwa annabi isa in ya inganta shekara da biyu. muna fata allah shi na jagora a cikin wannan karatu mai da faɗa bana allah ya taimake mu mun samu shehin malami ayyuka sun rage maka shine sheikh muhammad nafi'u kabir makama kun san gashi lakkarar jami'a ta aleru kuma ga shi ɗalibi a jami'a ɗan fodiyar sokoto bai aleru bai sokoto bai argungu hayatu musallafa ce amma duk da haka allah ya taimake mu bana ayyuka sun ɗan yi mai sauƙi kaɗan muka nemi insha allah ta'ala shi zai zai kama mana aikin saboda haka da ni da malam za mu yi karatu ne allah ya ta saboda haka allah ya muna jagora allah ya amsa mana ayyukan ga kuma Allah ka sa mu yi labarin waɗannan zama aljanna ga shi kiyama jama'a karatun tafsiri cikin ramadan sunnan manzon Allah ne domin annabi sallallahu alaihi tun ran da aka sauka mai da qur'ani ko kun sani Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu ko bismillahir rahmanir rahim hmm. خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر كلمة سرك إنا أنزلناه lalle mu mu ne muka saukar da shi alqur'ani fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr dare ne daraja jama'a tambaya anan daren lailatul qadr cikin wani wata yake eh cikin ramadan kenan Allah ya saukar da qur'ani cikin ramadan don a dinga karatu ne cikin ramadan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya tsaya duk dare na Allah sai mala'ika ya sauko daga sama ya taho yi darasi da manzon Allah sallallahu sai ya sauko ya karantar da manzon Allah Qur'ani duk dare cikin Ramadan wannan shine sunnar da ya sa su ku malamai tun da shi mala'ika shi kawo annabi darasi su ku mutane su wa jama'a darasin ƙur'ani cikin Ramadan don haka da mutane ya ƙara kwanci a ƙara gane da mutane addinin su a kusantar da su ga Allah a yi musu bayanin abin da ya dace da abin da bai dace ba saboda ka shi yasa karatun tafsiri cikin ramadan sunnan manzon Allah ne saboda ka muna fatar jama'a za ku ba mu haɗin kai mu bi a hankali kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan mu gani inda Allah zai kai mu saboda ka kowa ya ba da wannan lokaci kamar taraka ga rayuwa ta cewa ƙarfe takwas zuwa tara ko ƙarfe takwas da wani abu kaɗan zuwa tara da wani abu kaɗan idan za mu ɗan tattauna a ɗan karantar damu da wani abu don mu saboda mu mu rika matsayin guzuri a cikin wannan wata muna fata Allah ya amsa mana jama'a kun sani azumi cike yake da albarka cike yake da alkhairi akwai wasu mutane waɗanda ba su samu abinci sai cikin ramadan wallahi wannan iya eh, yini bai ci koyi ba amma ɗan ramadan ya tsaya kullum sai ya samu abin buɗe baki abincin sahur da saboda albarka wannan ramadan kuma na yi ta kwaɗaitar da ku cewa duk wanda adda abin da ke ci da wani don Allah ya dan ma wani akwai tsohuwa kusa gare ku a dan yan mata kunu a dan mata yan wasa wasa akwai wata ya tsohuwa wani bawan Allah wani gida bayan Allah ne a ka dan dan musu wani abu du an ka bude baki don mi saboda kai ma ka samu alheri na gaya ma jama'a cewa darajar ta kadiri dare ne wanda Allah ka budget na shekara na arziki Allah yana rabon arziki cikin darajar ta kadiri to kai ɗan iza wani abu ka dan fara iza zauna abu dan in bir ne ya tuho Allah ya tuna da kai ya baka da yawa kuma kun gane magana ta sanadiyar tsoho da kika dan makunu sai Allah ya ce to bari a baki ƴaƴa zarata a baki malamai a baki masu kuɗi a baki yan kasuwa sanadiyar arzikin da kika dan taimaka ma wasu bayan Allah sai a ce bar a jibga miki arzikin da ke ki ba ku ba ku wa har ƙarshen rayuwa jama'a Allah ne haka nan ko bai kenan in kana son abu ga Allah yi da duha ka gani akwai wani malami da in yana buƙatar wani abu ga Allah sai dumi ya rage na cikin aljihu ne in ya rage ga ɗari sai doka ya ba wani shi ga zuciya ya sani yanzu Allah na kawo dubu goma ɗarin nan bai doka ya ba su kamar alin yana yi yanzu dubu goma na kasuwa da yawa daga cikin mutane a kowane da a haka nan Allah ya sa in suka ɗauki su suka ba kuwa sai Allah ya nasa musu su sayyidina ali radiyallahu anhu ya kai koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullahi ni na ga inni alkhairi to yin nan sai Allah ya lillin kami ya mai su kuma ina jin tsoro in dai ba Allah yana yanayin rejecting Allah yana mai su abin na bai tuna sai annabi ya ce a Allah yana mana haka dai ya gwada maka cewa ya amsa ke Wa ma وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه كو وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Allah maɗaukakin sarki ce wa ma an faktun min shay'in duk abin kuka ciyar na wani abu ko kaɗan ko da yawa fa huwa yukhlifuhu shi Allah zai mai muku da abin da ka ɗauka ka basuwa naira goma naira ishirin talatin to Allah shi ko zai mai suwa ma abinka wa huwa khairur raziqin Allah shi ne mafi alherin masu arzikawa kenan in kai ka bara naira goma sai Allah ya mai sama naira dubu in ka bara ɗari biyar sai Allah ya mai sama dubu goma ko Allah ya yi wata hanya daban sai ya azurta ka saboda fa huwa wa huwa khairur raziqin Allah ka azurta mu Allah ka samu zama lafiya yan uwa musulmi kun san naci ba karatu da yawa zamu ba za mu dan karanta kaɗan daga cikin ayoyin Qur'ani ko aya ɗaya ko biyu sau a lokaci ya sai mai addu'a mu tashi akramaka Allah bismillah يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان yan uwa musulmi wannan aya da alaram ne karanta yanzu tana dalilin saukar da ita lokacin da musulmi suna cikin wani yanayi ba ya iya ganewa an musulmi na gaske wa abba na gaske ba akwai mutanen ƙauye kuma lokacin a cikin yanayin faɗa wata rana musulmi suna cikin tafiya cikin daji sai suka haɗu da wani mutum cikin dabbobi na yana kiwo sai suka ɗauka ba musulmi na ba faƙada sai ce musu assalamu alaikum suka ce ƙarya haka kayan mana haka mutum kyale kana su jama'a duk wanda ya ce ma assalamu alaikum an ɗauka musulmi kuma kuma musulmi ne sun da ya ce musu assalamu alaikum sai suka ɗauki cewa kahiri na san ina yake yi ya musu sallama don su kyale shi sai ce faƙataluhu suka kashe shi wa akhadhu la ilaha illa Allah gunaimata suka kwashe dabbobi ne gaba ɗaya suka sai da su fana da tsarin aya sai wannan aya ta sauka Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idan barabtum fi sabilillah idan kuka yi tafiya saboda Allah nan ku tahiya zuwa yaƙi fi sabilillah Allah ya ce fata bayyanu ku zanka bincike kada ku iske mutum ɗaya ku kashe shi ba ku bincika ba zama kun gane magana ko ku gane ba abinda Allah ka magana a nan shi ne idan kuka yi tafiya cikin ƙasa zuwa yaƙi to Allah abinda da yake faka bayyana ku bincika domin abinda aka ce al'asul fil insan al-islam shi mutum asali ne musulmi na jama'a da an ga mutum cikin babban riga doka ɗin musulmi na sai in ta bayyana ba ba musulmi ba ne idan ka haɗu da mutum sai assalamu alaikum ba ta sai wa gaisa jama'a kuna saurare sai in ya bayyana wa musulmi na ai akwai arna masu hijabi ko ko shi shige cikin musulmi sai ya zama musulmi kai doka musulmi doka musulmata kai ma in ka shiga cikin NYSC lokacin kowa ya sa kaki musulmi da kaki arni da kaki to da kada wani ce ne ya salamu alaikum sai in bai sai wani ya ce ya ce ya ce kai kai wancan ma aljihun bayan sun san aljihun bayan ko ana nufin wanda aka kashe to idan an karɓi haɗuwa to asali musulmi ko ɗan adam musulmi ne sai in ya bayyana gare ka ka na jama'a ina fata kun gane magana kenan shi musulunci abin da ya kaso kayan ka dora mutum kalmar ka suka bincika kayan ka yi hukuncin kan yi suka bincika ta kai saurin farka ce wala wani kun sai yanzu an shiga wani lokaci yanzu ga kahiri ya aje gemi ya suka nan ya yi complete kun san complete ko akwai gemi da aka sau complete da nan da nan ko ina ya cike ko ina amma wala ya ka diba kasun gumin kahiri ne ka iska kahiri ya sa babban riga irin wanka ba ta ɗauka kan na to kai ɗauka musulmi na sai inda baya wani ya kire shi ya ce wallahi ba mun ga ba namu to haka za ka ɗauka cewa musulmi ne musulmi ne sai in ta bayyana shi ta qur'ani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza darabtum fi sabili idan kuka yi tafiya darabtum ay safartum idan kuka yi tafiya fi sabilillah wajen yaƙin fi wajen yaƙin kafirai Allah ta'ala ya ce fata bayyana ku zanka bincikawa to zanka bincikawa kada ku tsaye mutum ku yi mai hukuncin kahiri na to shi yasa wannan mutum da ya musu sallama sun tsoga kahiri na yana cikin dabbobi ne su a kashe shi su a kwashe dabbobi ne gaba sai Allah ya musu faɗa Allah ta'ala ya ce wala taqulu kada ku dinga faɗa liman alqa ilaykum salama ga wanda jiho muku sallama ya ce assalamu alaikum kakku ce ƙarya haka yi wallah mu wallah mun san kahi ce ƙarya kada ku ce haka Allah ta'ala ce wala taqulu kada ku faɗa liman alqa ilaykum salama ga wanda jihun ku sallama ya ce assalamu alaikum kakku ce masa lasta mu'minan kai ba kai kafiri ba kai ba mu'mini bane ku ce haka sai Allah ya zarge su yace tabtaguna aradal hayatid dunya kuna neman dan abin duniya ne kun ga cikin dabbobi cikin ruhun asiri sai ku kwashe dabbobi ku kashe shi kwashe da dabbobi kenan kun gari don ku nemi abin duniya ku nema ce Allah ya zargi sahabbai da wannan kalma jama'a ina fata kun gane magana kuma wallahi sahabbai ba haka su gani ba Allah ya musu wanda su ji tsoro dan gaban su ya faɗi sai Allah ya ce to ku sani fa inda Allah magani mu kasira a wurin Allah akwai ganimomi masu yawa a wurin Allah akwai ni. Gari mai masu yawa a wurin Allah akwai motoci a wurin Allah akwai gidaje a wurin Allah akwai kuɗaɗe a wurin Allah akwai kayan ɗaki akwai gadaje akwai miya babu akwai matar da ko da an ka aure ko kayan ɗaki babu amma da yake Allah ya sa arzikin na min suna da yawa min sai dai masa ɗaki uku ko wani sai da ya da kaya wa inda Allah mu, wurin Allah kaya suna da yawa kina ganin kamar ce aure miji ke talaka shi talaka yana yi wa arzikin ma da yawa saboda ɓoyayyen abu ne ni gan nake ma goma ki ke gidan miji zaman ki yake kyau da shi Allah shi ba ku arziki tsakanin ki da shi ku ta Dubai daga sai a ne kayan ɗaki ni na ga mutumin da wallahi mata ne cewa ya ku ta makka ya iza su makka su duka wallahi ka haifu dawo duk kayan ɗakin su da gadaje da kwanna da komi ya kwashe da kujeri aka zama sabbi gal ko sun ka dawo da makka ga hauren makka gami ga kansun kaya jama'a akwai alheri ko babu kenan wurin Allah komi akwai kenan wurin wa ya kamata a roƙa jama'a wurin Allah ki roƙa wurin Allah maɗaukacin sarki sai Allah ya baki ya ba ni amma kada ka ce wai kai dole sai ka bi harkar bokaye da sauran wasu abubuwa ba a ci nasara wallahi to shi yasa Allah ya ce masa habbai muminai fa inda Allah ya mu kasira a wurin Allah akwai gani ganimomi masu yawa sai Allah ta'ala ce ka kazalika kuntum min qablu kamar haka ku kasance gabanin yau mana a can da kuma kashirai ne ba baku da musulunci a can da kuma musulmi bane fa manna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa kuka zan musulmi to amma yanzu an waye gari haka kuna ganin mutum cikin dalilin sai kashe shi kwashe ne kaya can da kuma kafirai ne baku ba musulmi ba ne bane ai kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi ne jama'a ko ba haka ba sai Allah ya ce fata bayyanu ku zanka bincikawa kun ji kada kuwa mutum hukuncin kafin sai kun bincika jama'a wannan aya tana gwada cewa bincike aka sun ayi kafin kawa mutum hukuncin munafikin Allah ko ka yi hukuncin kahiri ko ka yi hukuncin annamimi da ya ka bincika wasun ku an jarrabe su ana kawo musu labari sai a ce wallahi wancan na yi wace wance ni wallahi na san zama ina yake da ita wallahi na san ba ta ba ta kauna ta to jama'a ku nan ka bincikawa kuna bincika jama'a ku duk wanda ya bincika wallahi ku na sai ya yi kuka masoyinka wallahi sai a so a haɗa ka da shi kuma zama makiyinka sai Allah ta'ala ya ce fata bayyana ku bincika inna Allah kana bima ta'malu khabira lalle Allah ya kasance ga yin kuke aikatawa masani Allah ya kasance ya cikakken sani ga yin kuke aikatawa kenan jama'a kun ga wannan aya Allah madaukakin sarki ya yi haɗa ga dukkanin sahabbai ba su kadai ba saboda al-ibratu bi umumin lafzi la bi khusus sabab abin birwa a nan shine tun daga sahabbai har yanzu ga har a tashi kiyama shine Allah ka magana bincikawa akai wallahi jama'a akwai wani mutum da an kai garin suna harkar POS duk zuwa da nake POS ne wallahi ko kafiri ne in sai bai sallama da shiga sai in ma dai in wada da kidis ko kuma in ce mai accuse ko sai da an kai wata asin da ya kawo ɗaya ne islamiyya ma Allah su wallahi sai ce kai malam kaka an kai mutumin da na ɗauka wala aljihun bana sai ce wallahi musulmi na inna lillahi wallahi malam duk hukuncin da ke mai wallahi kayan lika yau a ce wallahi musulmi na to shi yasa yan uwa musulmi ba kowa mutum kuma wallahi sun sani wani musulunci in yi in musulunci wallahi sai musulunci ya yi kyau shi da mata da imani ya nika wallahi to amma kayan hukuncin kayan jama'a babu daɗi tun abin tambaya a nan ina hukuncin wanda ya iske kayan ne salama ya ce assalamu alaikum sai daga baya an kai aka ce kai laifi ba kai laifi in eh. sannan musulmi in yawa kayan ne sallama shi ya yi abin da an kasa shi sannan kayan yi ya turi ma sallama kai ma ka amsa sai inda ba a cikin kahirina kai in ma an ce kahirina in ma sun lama ka tsaye an da ce ka amsa za mu karanta nan gaba ko saboda haka in in kahiri ma sun lama ta kware ka amsa mun suna cewa yake ce alaikum a ba alaikum sai ka ce ka ce wa alaikum salam dama abin da ya sa aka ce ku ce musu alaikum saboda yahudawa suna wa annabi baka sallama سيتي أسام عليك أسام عليك يا رسول الله متوى تتبت ذريك يا رسول الله وكرا نرأيش رضي الله عن هتاي زاهي سجيوني بيهود يا شبويا ومزنا الله إلو وقسلم سيتي أسام عليك دي تنجي في الدين دي كارول وسك الله يراث مهمي سنا زاجي الكاكي سيرون الله يتهلم بكي جي أبنى يكتني بهلا كيمني na ne wa alaikum da yake assalamu alaikum mutuwar tabbata a gare ka ni ma nace wa alaikum kuma tabbata a kanku ya rama ko bai rama amma ita idan suruhi ta dauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san mata da miji ko ba haka ba san mata da miji babu wasa ba matan kwarai ba su bari a yi na mazajensu ko so yana abin cikin gida in an kai to waje ba su yadda a yi mijin don da za aka rena mijin ki kima a rena ki jima ko ba haka na ko sannan na ba ku isan wata mara soja ko ba malama su abin da yawan mamaki wai soja ya tare su sai yin sa ya cikin mota da an kai su ba mu sanya da an kai mutu an kai a karin sa sai ya tsara mijin kamari a ta sana cikin mota ta batsu ba ta hito ba ta jidda goyo ƙasa ta iska soja da bindiga ta yi da yuka ta yi da burkunkumai na yi ta yi kwazuku ta ɗan auto da mai an sai mai gidansu na can cikin abin ga yadda ka a wata mila kuma ta kama yurinka ni haka mutai ba mai gidansu yadda ka mai a dole dole da baya ita cikin mutasa ne ya samar da su da samari amma wallahi wata ko kashe min za ta wallahi ba ta motsa a a ah, ah, wallahi na nake zuwa kashe na gaban gado da jimin diga ta in ta kuma ya kawai da suke so jama'a ai a so wata mata mirin ta ya yi faɗa da wani an kaɗa mai sama an kaɗa ƙasa ba sai koyi ha sai bayan an dawo gida wata rana sai abin ga ya faɗa sai ce ni za kowa wannan ai kasa inda aka zuwa ai kasa inda aka zuwa ni da karamma saboda haka 'yan uwa musulmi ana so a zanka bincikawa don Allah kada kawo mutum hukuncin kahiri alhali ba kahiri na in ka bin sa gane kahiri na shike lokacin kai mu'amala shi akan irin yadda musulunci ya ce ubangiji Allah ya kare ku za mu ƙara minti biyar Allah ta'ala sai ce la yastawi alqa'idun لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعلا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما wato ƴan uwa musulmi wanga aya tana magana akan cewa duk wanda ka hita ya kazar kazar don addinin Allah ya ci gaba bai zama ɗaya da wanda azan da gida ni a fita dinkim jama'a wanda ka hita ya ke yi karatun addini ya koyar da wasu bai zama ɗaya da wanda a jira ya zama matar da ka hitowa ta ra'a sanyi da iska ana buda ta hito ko islamiyya ta zauna ta koyi addinin ta ba zama ɗaya da wanda a koyi ɗaki ta rufe ta tashi suna kalle kallon ta masu na zama ɗaya wallahi babu dama wanda ya ɗauka ya zuwa makarantar mala'ikuna suna taimai suna taimai suna tare ne suna Allah shi ma albarka Allah shi ma gafara Allah shi ma rahama Allah shi ma ka ɗauka za ka na makaranta amma wanda a canzo cikin gida ne zama ne ko ina bai zuwa amma mina za a ce mai saboda Allah na magana cewa masu zuwa jihadi su ɗauko takubban su su yi ko da raƙumman su ko dawakin su su baro iyalin su sai wajen daga a sara su sara Allah ya ce ba su zama ɗaya da waɗanda ya zaune ba suna zama ɗai sai Allah maɗaukakin sarki ce la yastawi alqa'iduna min mu'mini, ba su zama daidai waɗanda azzam na gida daga cikin mu'minai ghairu qulil bara wa'anda ba ma'abuta cuta ba ba marasa lahiya ba lahiya su lau amma zaman sun kai Allah ya ce ba zama dai wal mujahiduna fi sabilillah da an mujahidai fi sabilillah ma zuwa yaki mu'minan da abiya zamne Allah ya ce ba zama dai da wa'anda suke can cikin dazzuka ana ana faɗa da kafirka ba su wal mujahiduna fi sabilillah suke jihadi fi don tsare kalmar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunan sun ba da abinsu sun ba da rayukansu kun ga nan ana magana cewa wanda ka zuwa jihadi ya tafi kashi biyu ko uku akwai masu kai kansu ma ba su da kotu shi sai a ɗauki nauyinsu akwai mai zuwa jihadi sai an ce makai an baya abin da zama iyali amma bai da kofi amma akwai ƙirikon akwai ƙunda akwai ƙarfin hannu akwai iya yaƙi amma kofi bai da sannan akwai da shi ko yana iya ba da kuɗi amma kuma bai iya zuwa yaki yana ɗaukar nauyin mutum goma ya ba su abin su kuma iyalin ya ba su abin da za su riƙa zuwa jihadi amma bai iya zuwa shi ko sannan akwai shi ko yana iya ba da abu ne kuma ya fi kamar na usman ya ba da kuɗi ne kuma ya fi kun sani kuɗi cikin rayuwa shi yasa nan Allah sai fara ambata dukiya kun san kuɗi ha ai an magana naira la ilaha illa na rantsi da Allah naira na sa uwa da uba su buga eh naira na sa ɗa da uba su buga miji da mata su buga saboda naira kuma ko ba ya haka ana cin mutunci da malami da ɗalibi ana ana raba gari saboda ni saboda kuɗi to bale aboki da aboki kuma duniya ɗaya to shi yasa Allah saboda ya san dukiya tana cikin rayuwa sai Allah ya ce bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunan sai Allah ta'ala ya ce faddala Allahul mujahidin Allah ya fifita mujahidai bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunan al'adin akwai wanda a gida zamne daraja da darajoji ma'ana wanda ya fito zuwa jihar da rayuwa ta da dukiya ta ya ba su shi ya ɗauki nauyin kai ne bal ma sai sai da sai makamu wani Allah ya ce ya ɗara ya fi girman daraja bisa ga wanda a gida zamne sai Allah ta'ala ya ce wa kullan wa adallahu al-husna dukkaninsu Allah ya yi musu alƙawarin aljanna jami'al husna anan aljanna lillazina ahsanu da husna wa ziyada ya tabbata ko suka suka yi insani a duniya Allah ya ba su al Aljanna, al-janna wa ziyada kuma Allah ya yi musu ƙarin duka da aljanna malamai suka ce ƙarin da aka musu ne ganin Allah ya tashi tsiya dan ko kana cikin aljanna ba ga Allah ba akwai sanar da daɗi ne ƙari shiga aljanna da ganin Allah sun hi komi daɗi na uku na ƙarshe shi ne samun yadda Allah Allah ya yarda kai to ya Allah ka yarda da mu saboda ƴan uwa musulmi Allah ta'ala ya ce a faddala Allah al na bi amwalihim wa an anfusihim alqai daraja sai Allah ya ce wa kullan wa ada Allah al-husna dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna shi wanga gashi da imani amma iya zuwa yaki abin shi wanga gashi da imani ya hito zuwa yaki da dukiyar da rayuwa kai sai Allah ya sake maimaitawa ya ce wa faddalallahu almujahidin ala qa'ilina ajran azima Allah ya fifita mujahidai akan waɗanda azzamni gida ajran azima da lada mai girma wanda suka ce wurin yaƙi sun lada mai girma yanzu ma misali wanda ana sallar tarawih ya fito da wanda ya tana kallon arewa 24 zuwa wani daraja wurin Allah da wanda ya to islamiyya wurin karatu da wanda ya tsaya gida zama ne wani wani eh amma akwai wasu jihar da mutum ka tsayawa gida yana da muhimmanci misali ke da mijinki ya saki wasu ayyuka waɗanda ba ki iya tafiya nan ayyukan sun hana ki kan sai ka tsaya kai aikin mijinka amma ran da aikin mijinka babu shi ko kuma ya tare bayani ka ce na ba Allah lokaci kaza zuwa haka kaga ya sani amma abin da ba a so mutum ya zama ne zaman banza dai za ku masu suna shi ka kwanan hawa wannan suna kwana bisa da ruwan da hankali a kafin wani ya ci ya ƙoshi ya yi sahur ya ci kaza ya ci kaza da kai ya sallah ko da ya gama sallah irin suna rufewa yana gama sallah fa ba ɗaya zai kwana bai tashi sai ƙare ɗaya wani bai tashi sai sha biyu na da ana hebe kwana ana ta mawalkai to ubangiji Allah ya sauka so aya guda Allah ya ce darajatin minhu wa maghfira darajatin minhu wa maghfiratan نعم وكان الله غفورا رحيما الله تعالى يتي درجات wasu irin darajoji ne daga Allah manzon Allah ya ce aljanna ta darajoji 100 tsakanin kowace daraja kuma tsakanin sama da ƙasa wanda aji na biyu na aljanna kuma wanda Allah yana kallon sama a farko za ka kallon can gida ne ya hinaka, abinci ne ya hinaka, decoration na gida ne ya hinaka, gidan shi ya hinaka girma ya yi ka samun hurin ini ya yi ka kaya aljanna masu daɗi da gadaje da sauransu duk ya yi ka shi ma na uku na biyu na kallon ne da kasan wanda ɗaya kallon na biyu Allah yake ce darajatin minku darajoji ne daga Allah maɗaukakin sarki wa magafiratan da wata irin gafara wa rahmatan da wata irin rahma daga Allah maɗaukakin sarki Allah kan samu dace Allah ya ce wa kana Allahu gafuran hakika Allah ya kasance mai gafara kuma Allah ya kasance mai rahma. Allah ka samu samu kan uwa musulmi wannan aya ta karantar da mu cewa in mutum na son ya samu darajoji wurin Allah sai ya kama jiki ne kama jiki ba a son rabu aljanna ba ta rabota ba kama jikinku ba a kan kasala idan aka ce ga aikin addini kama jikinka wallahi ka tsara wanda a cikin gida zaune duk aka ce wanga aikin addini ka fito wallahi ka tsara wanda a gida zaune kuma ana so wanda Allah ya hore mu wani abu yayi ya bada kuɗi ne ya bada rayuwa ta sai Allah madaukakin sarki ya sa rayuwa ta albarka yake na riga na sanin lokaci akwai yan ta'alike da wanda wani zamani gaba sun malum ma insha Allah wani dakata a mana abu aziz sai ya fara sannan shehin malami mal nafi sai mun ta'alika insha Allah akarwakumullahu tafaddal mashkun ma'jura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh